Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Har yanzu dai Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Sarfilo Hashin Gumel da sauran abokan aiki muka sake dawowa a shirinmu na hantsi na yau ranar Talata 22 ga watan Fabrairu. a cikin shirin za a ji cewa shugabannin riko na kungiyar fulani ta Allah da masu yakin neman zama sababbin shugabannin kungiyar sun sha alwashin hada kan kabilar fulani da sauran kabilun najeriya tare da cewa Karanci ilimin zamani da mutane muke da shi da na cin ganya da sauran kabilu shi yasa kowane laifi ya zo ake danganta ta da ainihin kabilan fulani kamar kowace ranar talata yau ma muna tafa da shirin 'yan ƙasa da hukuma wanda mahmud ibrahim kwari ke gabatarwa akwai mu kuma da sharhin jaridun jamhuriyar Nijar. Amma yanzu a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya. Jama'a salamu alaikum da fatan an wayi gari lafiya ga cikakkun labaran duniya. Jiya Litinin Fadar White House ta faɗi cewa za ta kunkumi takunkumi a kan yankunan Donetsk da Luhansk masu amfani da harshen Rashinci a gabashin Ukraine. Sa'o'i kaɗan bayan da shugaban Rasha Vladimir Putin ya amince da su a matsayin ƙasashe masu cin gashin kai. Wannan furci na Putin ya ƙara wa ƙasashen yammacin duniya fargaba cewa Putin na shirin mamaye Ukraine. Sakatariya labaran fadar White House Jan Saki ta faɗi jiya litinin cewa mun yi tsammani Rasha za ta ɗauki irin wannan mataki kuma a shirye muke mu mayar da martani cikin gaggawa. Shugaba Biden zai ba da umarnin zartarwa nan ba da jimawa ba. wanda zai haramta saka sabon hannun jari da harkokin kasuwanci da bayar da tallafin jama'ar amurka zuwa yankunan da ake kira dnr wato jamhuriyar jama'ar donetsk da lnr jamhuriyar jama'ar luhansk na ukraine nan take kungiyar tarayyar turai ta bi sahun washington wajen sanar da sanya takunkumi inda shugabar hukumar tarayyar turai ursula von der leyen da shugaban hukumar majalisar charles michael suka bayyana cewa amincewar da Putin ya yi da waɗannan yankuna na 'yan aware a matsayin wani matakin keta dokokin ƙasa da ƙasa. Wani sabon rahoto ya gano cewa ƙungiyar Alshabab ta Somalia na da kasafin kuɗi dala miliyan 24 a duk shekara domin sayan makamai. Rahoton da wata ƙungiyar bincike da ke Shu, cibiyar Hirar Institute ta fitar, ta ce ƙungiyar na amfani da hanyoyi daban-daban wajen siyan makamai. da su kada da siyan su kai tsaye daga kasuwannin bayan fage da kuma daga masu sayar da makamai da suke yin kwangilar siyo makamai daga kasashen waje musamman kasar yemen hiral ya ce har yanzu mallakar bindigogi da alburu sai da mamai da ma sauran magan makamai shine abin da kungiyar alshabab ta sa gaba inda kusan kashi ɗaya bisa hudu na kasafin kuɗinta ke shiga irin waɗannan hada-hadar. A baya bayan nan ƙungiyar Alshabab ta ƙara kai har-har a Somalia yayin da zaben 'yan majalisar dokokin ƙasar ke ci gaba da tafiyar hawainiya tun a makon da ya gabata kungiyar ta kai har-hari da dama a maga'ishu, da garuruwan baso da kuma wine. kamar yadda aka zata firaministan birtaniya boris johnson ya ba da sanarwa jiya litinin cewa ya kawo ƙarshen dukkan takunkumin coronavirus a ƙasar har ma da killace waɗanda gwaji ya nuna suna ɗauke da cutar da yake magana gaban majalisa Johnson ya ce har yanzu al'ummar kasar za su karfafa waɗanda suka kamu ko suke jin alamun cutar su zauna a gida. Akalla har zuwa ɗaya ga watan Afrilu lokacin da gwamnati za ta karfafa wa mutanen da gwaji ya nuna suna ɗauke da cutar da su yi abin da ya kamata. Gwamnati kuma za ta daina biyan kuɗin gwajin coronavirus. Johnson ya ba da sanarwar soke takunkumin kamar yadda yi wa sarauniya Elizabeth ta ɗaya fatan alkhairi. bayan da ta kamu da cutar ranar Lahadi. Firaministan ya ce kamuwa da cutar da sarauniya ta yi na nuna cewa har yanzu annobar ba ta zo ƙarshe ba. gaida sarfilu kafin mu kawo muku kashi na biyu na labaran duniya za mu nufi najeriya inda shugabannin kungiyoyin fulani a matakai daban-daban ke ta faɗi tashin haɗa kan ƙabilar fulani da sauran kabilun najeriya saboda a cewarsu ana yi wa juna bahaguwar fahimta saboda aika-aikar wasu ƙalilan na baya-bayan nan a wannan yunkuri su ne shugabannin riko na kungiyar miyatti allah da kuma masu yakin neman zama sababbin shugabannin kungiyar a babban taron da ke tafi. Shamsi Hamza Ibrahim gare ki. biyo bayan Marabus ɗin da shugaban kungiyar ta ƙasa muhammadu kiruwa ya yi a watan janairun da ta shuɗe dab da watanni biyu a gudanar da babban zaben shugabannin kungiyar kushoshin kungiyar daga faɗin najeriya sun gudanar da wani taro da ya tattauna kan kalubalen da fulani makiyaya ke fuskanta a ƙasar musamman ma ta fuskar tsaro wanda ya sa alatilas a ƙara ɗora ɗamara sakataren kungiyar na ƙasa malam baba usman ganjarma ya shaida cewa yau bahilaci a najeriya cikin tashin hankali yake ta fuskan tsaro don ba bayan abin shi ya fi shafa kuma yau kusan kowane al'umma yana ganin shi kamar shi dan ta'adda ne ba ka tara al'umman kabila guda ga baki daya kamar na fulani wanda yawansu ya kai kashi talatin cikin ɗari na al'umman najeriya ka faka su guri guda ka ce dukkan su ba ta gari ne ko yan ta'adda ne in kai haka ai ka gaba kai wa al'umma gaskiya ba alhaji muhammadu mafindi umaru danburan da ke zama dan takarar shugabancin kungiyar ta kasa ya bayyana cewa rashin shugabanci ya haifar da halin kunci da al'ummar fulani ke ciki ai yar kuma ta nuna ai ba mu samu shugabanci ba mai gazawa ne yasa su suka ritaya suka gudu ma idan ka ga shugaba ya ce na bari me dalili fa inda ba fulata ne isa ya sakata ya wala ya kiwo a kasar nan kamar mu wasu bakin haure ne to wannan shi yasa ni na tuna ni ba fulata ne ba zai yi yan uwana na wahala in zanna a gari ina kwana AC ba zai yi wa shi yasa na ya kamata in zo kamar yadda na taimaka a jihar Taraba na taimaka arewa maso gabas ai dan Allah mu taimaka mu fidda yan uwan mu cikin wannan kunci to sai dai a cewar sabon shugaban rikon kwarya na kungiyar Alhaji Usaini Yusuf Boso dole sai an an ƙara ƙaimi wajen ilmantar da al'ummar Fulani don samun mafita. To shi ne maido da fulaku kunya da aka sa Fulani. Kuma a zargin da ake ma Fulani ba abun mamaki ba ne. Domin idan ɗan limami ya sha giya kowa zai magana. Amma ɗan makaɗi in ya sha ba magana. Saboda haka mafi yawa karancin ilimin zamani da mutane mu ke da shi da rashin ganya. da sauran ƙabilu shi yasa kowane laifi ya zo ake danganta ta da ainihin a ƙabilan Fulani. Ita ma mataimakin shugabar mata na ƙasa a ƙungiyar Hajiya Khadija haruna ardido ta yi kare da cewa na ba da shawara musamman mazajenmu ya kamata su dauke mataki akan matayensu namiji ya zamana yana da kishin matar shi ba ya sake ta ba ba a hana talla ba amma ya zamana ta san darajan abin da take saida ba ta je tana tallan kanta ba da haka aka samu matsala na haihuwar 'ya'yan da ba namu ba idan tana da ilimin addini ta san haƙƙin aure za ta kula da aurenta tsohon ministan matasa a najeriya solomon daloko wanda shi ma ya samu halartar taron ya shi da cewa sai ana hukunta masu laifi tare da bada karfi ga shugabannin gargajiya wajen tafiyar da al'amuran al'ummar su. Mafitar su dole hukuma ta hukunta masu laifi. Duk mutumin da ya aikata laifi ya hukunta shi. Na biyu ba shi yiwuwa a ce mutum ya aikata laifi sai Allah ka bawa kabila. Aikata laifi ba wakilcin kabila ba ne. Riban laifi ba a raba da kabila. Na karshe gwamnati dole ta miƙe saye ta ba wa sarakuna matsayin su na masu rike da gargajiya domin su magance wani ana rigima babu sarki wanda iyayen shi ba su yi yaki ba ba a ci su da yaki ba yan bindiga ne wanda ba su kai koyana ba su ne za su ci daula yaki a ƙarshe dai ana fatan samun dawwammamin mafita da shugabanci na gari da ke zama kalubalen da fulani makiyaya ke fuskanta a tarayyar najeriya shamsiyya hamza ibrahim muryar amurka daga abuja najeriya da Shamsiya yanzu kuma ga Sarfilu da kashe na biyu na labaran duniya. Ƙungiyar 'yan tawayen Colombia National Liberation Army ta ce za ta fara yajin aikin kwanaki uku daga ranar Laraba da nuna adawa da manufofin shuga Ivan Dog na zamantakewa da tattalin arziki. Matakin da gwamnatin ƙasar ta kira yunkurin haifar da fargaba. Wannan mataki da suka kira yajin aiki da 'yan tawaye ke tilastawa yankunan da suke gudanar da ayyukansu sun hada da hana zirga-zirga da dokar hana fita da kuma rufe kasuwanni. A kan dogui da muguwar gwamnatinsa, rundunar 'yantar da 'yancin kai ta ƙasa ta ba da umarnin kai farmaki a dukkan yankunan ƙasar, in ji ELN a wata sanarwa da aka kafe ranar Lahadi a shafinta na yanar gizo. Barazanar wani yunkuri ne na shugabancin 'yan tawayen da ke ɓoye a Venezuela don haifar da fargaba, in ji ministan tsaro Diego Malano ga manema labarai a jiya Litinin. Daga ƙarshe mutane goma sha shida da suka haɗa da 'yan ƙasashen waje ne suka jikkata a Saudiya. A lokacin da masarautar Saudiya ta lalata wani jirgi mara matuƙi da 'yan tawayen Yaman suka harba a filin jirgin sama, kamar yadda rundunar ƙawancen da Saudiya ke jagoranta ta sanar a jiya Litinin. wannan da shine hari na biyu da aka kai filin jirgin sama cikin ƙasa da makonni biyu ana zargin 'yan tawayen Huthi masu samun goyon bayan iran 'yan tawayen na kai harar akai-akai kan ƙasar saudiya wadda shafin shekaru bakwai tana jagorancin ƙawancen soja da suka shiga tsakani domin mara gwamnatin yemen baya a yunkurin kutsawa da 'yan tawayen Huthi ke yi kamfanin dillancin labaran saudiya ya rawaito cewa wani jirgi mara matuki da aka harba zuwa filin jirgin sama na sarki abdullah da ke jazan ya lalace inda tarkacensa ya faɗo a cikin filin jirgin To gaida sarfilu da ya karanto mana labaran duniya karfa a sha'afa wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin washington dc akan mitoci 25 da kuma 60 Ga masu sauraron a jamhuriyar Nijar kuma za a iya samun a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM. Baya ga haka a yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na yanar intanet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryenmu. Kafin mu kai ga shirinmu na gaba a ɗan shakata da wannan. Sarkin mu mai alfarma, sarkin zari yana nan shi ma, sarkin musulmi mai dum sarakuna iyayen kowa ne ba a cinya turan giwa da ranta to sai dai kallo sarkin ki cikin kai sarki kura da cin musulmi na sokoto mai ado mai makamanyin yaki sarkin a gaishe ku kuma da waka yanzu kuma lokaci ne da zan dan za ku gefe guda mahmud ibrahim kwari ya gabatar mana da shiri na gaba 'yan ƙasa da hukuma ka sha cikin kada zalunci mai za ka faɗa a cikin 'yanci mai wannan hali yau shi ne komai ya faɗa mana karya ne don sallogar zambo ne

constitution ya ce dole ne za a yi faluwin din wannan wurin. so su ma suna da yancin da su kawo na su wanda zai yi faluwin din gonakin su al'ummomin shadawan kake na wani rukunin garuruwa da ke gefen birnin bauchi fadar gwamnatin jihar bauchin a arewa maso gabacin najeriya hada ka ce mu fitina barci ta gaba ta fita allah wadaran mai ta da waɗanda suke da da jawo ta haka nan da waɗanda ka kawo ta Allah ka gare mu da tashin. Masare ga alama har yanzu tsugunna bata kare ba dangane da dambarwar da ke wakana tsakanin fadar mai martaba sarkin Bauchi, hukumomin sojin Najeriya da al'ummomi mazauna ƙauyen Shadawanka da wasu garuruwa masu makwabtaka da ƙauyen waɗanda ke dabda da birnin na Bauchi. A shirye-shiryenmu na baya kun ji yadda waɗannan al'ummomi ke korafin cewa hukumomin rundunar sojin Najeriya ta hannun fadar mai martaba sarkin Bauchi Alhaji Lirwanu Suleiman Adamu na neman kwace musu gidaje da filin gonaki na noma domin mayar da su wani bangare na barikin sojojin Najeriya a Bauchi. Ko da yake an ci gaba da tattaunawa tsakanin bangarorin guda uku, amma waɗannan talakawa na fargabar cewa akwai alamun za a nuna musu ƙarfin hukuma. shekara arba'in da biyar da ya wuce da suka yi wannan awon sakan bacin ai sun gwada hadda filayen mutum lokacin kakanu to amma yanzu gani muke abun kama ana so a mana sarrai ne da asalin fim manufofi kenan za mu ce irin na ƙasar nan da dai abun gaskiya abun mugun mai daɗin abun da ake ta ƙoƙarin yin ba duk wasu wani manyan da suka shigo kan inshin da su gwada gidaje ne filayen wai sai dai su canja mana da wasu filaye a wasu wurare to shi yasa har yanzu ba mu samu matsala da su mun ce su gwada filayen mu su biya mu kawai inda haka ne canja mana ba za a ba mu wanda ya kai wannan ba ba filayen mu mu a gwada a biya mu filayen mu ne dai da darajar mu koma wani wurare suka ce za su je su dawo mu saurare su to har yanzu ne ba daga wata yanzu wannan maganan ku ya kai lokacin ya ɗau tsawon lokaci ne. yarjejeniyar da muka yi da su duka dai bai wuce wata ɗaya da yan kwanaki ba dai da suka shigo bangaren su bangaren ss da kuma bangaren gidan gwamnati na nan su bai kenan da kuma bangaren adda su komanda na civil wannan abu ya shafi mutane kamar nawa ne kana da kididdiga magama hausawa ita ne wanda take karshen bordo ita, can wajen ranji na soja ko kuma buru wanda ita ma tana wannan bangaren cikin ne shi kuma na rafin sanyi ita ne wanda ake ce mata ruga shi kuma nan kun damu sai wani bangare daga cikin mutanen guru tunda dai kun muna haɗe to kaga sashi wajen biyar gina mutane ne wanda muke da saukin kai tunda ko ba da ke so da sun san irin zaman da aka yi da mutuncin da suka yi da mu idan wani amma ne fito ta wurin mukan tsaye wanda ga babu wani hayayya tsakanin mu da hukuma ta kowane bangare mu masu biyayya ne amma muna wanda su mana a wani yadda ya kamata a shirya cikin da mu 'yan ne. Abubakar Muhammad kenan guda cikin mazauna ƙauyen Shadawanka na jihar Bauchi. Yanzu haka dai tuni wani bangare na al'ummomin suka garzaya gaban kuliya kuma suna dakon umarnin kotu akan wannan batu in ji suleiman abubakar da ke zaman jagoran al'ummar shadawanka akan wannan gwagwarmaya bangaren da ke kotu na ba su lokaci na da wata daya su da katangan su a suka gina ma a alhaji bayan da filin filinsa yanzu ma sauraron mu ga lokacin kotu ta ce su dakata kenan da aiki? Eh. To kuma akwai wani zama da aka yi ai kwanaki wanda yake aka ce da ku da su kuka yi zama eh da su mutane ss ba eh wasu zo su mana bayani ne da a zo a auna gidajenmu da bishiyoyinmu a biya mu da ja nuna mana wuri ta wajen hanya na baya a nan gonakinmu ba da a auna ba za a ja canja mana gona to shi ne sai muka ce mu ba mu so mu ba mu so a bar mana filin mu ai duk duniya ba sun haɓa musu wayansu garuruwa ma a nan a Najeriya inda suke katangan soja da katangan Najeriya. To ba ganin bukata ne na batun kasa ya taso. Wani abu ne ba a dungune mu ranka wani abu ne a dungune ba da ne suke son kawai su kore mu a wuri su rike wuri. Ina kawai saboda in ka duba memaron da ta memaron da suka ba mu kawai kasan cewa wannan abu wata abu ne kawai ka shirya wanda ya fito daga Ibrahim Kansu. In ka kayan ka ta ta cewa wannan abin ba ba da gwamnati ya haɓa daga fadar daga cikin ba gwamnati da ko abubuwa ba yi ba ba. da sun zo sun kai shi kuma soja an kira su zo su kawo takardun da suka mallaki wurin ba su da shi. to muna dauke da martanin fadar mai martaba sarkin bauchi a nan gaba a dakace mu. yau ga wasu nan su ke nukura don mun san ce mun nasara wasu ma a ciki nasu sun fara haɗa gulu matsakani kan akara ko oho gama ko wasu dara afirka akwai wasu 'yan yunwa da suke karɓo kurɗi da yawa rikici duka suke jawowa kuma hana su Masu rai Alhaji Hassan Abubakar shine hakimin Miri da ƙauyen Shadawanka da kewaye ke ƙarƙashin mulkinsa kuma ya yi ƙarin bayani akan wannan dambarwa. Su fahimci cewa lallai za su tashi a wannan wuri kuma gwamnati za ta taimaka musu domin har an ware fili hekta ɗari wanda ya gwamnati za ta taimaka musu kuma wanda gwamnati ta sha yin bayani ba nauyinsu ne akan gwamnati ba kai tsaye sai ihsani ne da taimakawa to kaji eh. domin an riga da an biya su can baya eh, abin da suke cewa shine su an yi zama kamar yadda ka ce amma batun shine kamar yadda yake za a auna gidajensu a biya kyautu yi filayensu ma a biya su to wannan ai ni ne za su faɗa wannan maganin ma sai su faɗa wa gwamnati tunda da ni ba da mai martaba sarkin bauchi da fadar bauchi mu fa masu taimaka musu kuma wallahi kokarin da mai martaba sarkin bauchi ya yi don ya yi ya dinga kai goro da mari ya tafi abuja da kansa ya je ya bibi hakkin mutanen nan me bukatar sarki da wannan duk filayen da suke kocin nan sarki ya rasa abin nan wurin da zai wata bukata sai a cikin maliki eh, mutumin da ya gaji kasar bauchi kwacin daga kakansa samalan yakubu Allah bai a zaman da kuka yi din sun ce suna jira su ji menene za a ce don kamar ba a samu matsaya ba a kan batun wannan zama da aka yi na karshe ba ni cikin zama mai martaba sarkin ya ta aiko da wakilcin ta kai tsaye amma dai abin da na samu na gaba ɗaya shine cewa an cimma nasarar zaman da su kuma an gwada musu hidimar gwamnati ba a irin wannan kwangaba baya kuma an gwada musu cewa gwamnati tana da haƙƙi a kan filaye kai tsaye ne ko babu inda mutum zai je ya ce ya kai ko kara ko wani abu gwamnati ta yi ba daidai ba saboda bukatar al'umma ya fi karfin bukatar sai dai barista abdullahi muhammad inuwa wani lauya mai zaman kansa a bauchi na cewa an basu su fila a zanen filaye yau to za a ba tsawon lokaci misali kamar wata shida yadda enough da za su je su koma su gini su je can su yi sannan su tashi su bar wajen nan gidaje sun haƙura a auna a biya su gonaki ne sai a haɗa shi ma a biya su su kuma eh, hukumar soji sun ce sai dai su ba su wasu filayen da za su yi gona a wani ku. sai a basu haka kuma a yi bisa da constitution ya tsara ba wai bisa da gwamnonin mu suke yi ba ko hukumomin suke yi in an tashi za a kiwon ta ce to kai wani ga kudin ka wani ga kudin ka constitution ya ce dole ne za a yi faloyin din wannan gurin so su ma suna da yancin da su kawo valuwa nasu wanda zai valuing din gonakin su su ma wancan sun kawo za su kawo daga a su bisa darajar wannan valuation da masu are barista abdullahi mamed inuwa kenan wani lauya a bauchi kuma shine cikamakin shirin 'yan ƙasa da hukuma na yau sai makon gobe idan allah ya kai mu yanzu a madadin ɗaukacin abokan aiki musamman abdulwahab muhammad mahmud ibrahim kwari daga sashen hausa na muryar amurka ke cewa a huta lafiya wassalamu alaikum harkan ba ya zan kurra daga lotan nan ne zai fara amfanin kansa yana kifuwa. A gaida Mamuda, yanzu kuma ga Salamin Muna Barma da sharhin jaridun Nijar. Za mu fara sharhin jaridun na wannan mako da jaridar Laru de l'Histoire, wacce ruwaito cewa hukumomin jamhuriyar Nijar sun fara rabon cimaka kyauta a yankunan da ke fama da matsalar tsaro waɗanda suka hada da jihar talabari da Tawa da Difa inda tashin hankali ya hana jama'a gudanar da ayyukan noma a wani lokacin da illolin canjin yanayi ke ƙara bayyana a fili. Jaridar ta ce zagaye na biyu na irin wannan aiki zai shafi mutane sama da dubu ɗari bakwai. mazaunan sassan kasar ta Nijar waɗanda gardamar damarar da ta gabata ta jefa su cikin halin karancin abinci inda bayanan gwamnatin ta Nijar ke nunin ana fuskantar gibin kashi 37 daga cikin ɗari na amfanin gona idan aka kwatanta da damanar bara. Jaridar L'Independent Plus na cewa jamhuriyar Nijar ta a niyyar bunƙasa ayyukan noman shinkafa da nufin samar da wadatar abinci a ƙasar. ta hanyar wani kundin musamman da ya kunshi tsarin daftarin ayyukan da za a gudanar gwamnatin ta nijar ke fatan cimma wannan guri a bisa la'akari da filayen noma da allah ya huwace wa kasar ba idin dimbin albarkatun ruwan da ake da su a mafi yawancin sassanta jeriyar ta ce a sanarwar da aka bayar a ƙarshen taron majalisar ministoci na mako-mako hukumomi sun jaddada aniyar bunƙasa wannan fanni ta yadda nan gaba nijar za ta wadatar da jama'arta da shinkafa har ma a fara fitar da ita zuwa kasashen waje. Jaridar Air Info na cewa jami'an tsaro a gundumar Arliti da ke jihar Agadez sun kama sabbin babura kimanin goma sha bakwai cikin kwalayensu lokacin da ake ƙoƙarin ƙetare iyaka don shigar da su ƙasar Mali. waɗanda aka kama baburan a hannunsu sun bayyana wa 'yan sanda cewa oda ce da aka yi daga wata mahakar zinare da ke arewacin mali sai dai wata majiyar tsaro ta ce a yadda 'yan ta'adda ke amfani da irin waɗannan babura ya zama dole a gudanar da bincike domin tantance gaskiyar lamari mafari kenan ofishin alkali mai shigar da kara a kotun arlit ya kaddamar da bincike jaridar le sahel ta ce hukumar majalisar ɗinkin duniya mai kula da ci gaban karkara undp ko kuma pnid ta baiwa jami'an tsaron gar national tallafin kayan aiki waɗanda aka kista cewa darajar su ta haura miliyan dubu na sefa. Yadda ta ce waɗannan kayayyaki da suka hada da motoci goma sha hudu da ɗaruruwan rigunan silke da hulunan kwano da wayoyin sadarwa da injinan samar da wutar lantarki kimanin goma sha biyu gudunmuwa ce da za a yi amfani da ita wajen samar da tsaro da kwanciyar hankali a jihohin difa tilaberi da tawa sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar. gaishe ka da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai an manfa a takaici. jiya litinin fadar white house ta faɗi cewa za ta agaba takunkumi kan yankunan donetsk da luhansk masu amfani da harshen rashinci a gabashin ukraine sa'o'i kaɗan bayan da shugaban rasha vladimir putin ya amince da su a matsayin ƙasashe masu cin gashin kai wannan furici na putin ya ƙara wa ƙasashen yammacin duniya fargabar cewa Putin na shirin mamaye Ukraine. Wani sabon rahoto ya gano cewa kungiyar Alshabab ta Somalia na da kasafin kuɗi dala miliyan 24 a duk shekara domin sayan makamai. Rahoton da wata kungiyar bincike da ke Magadishu, Cibiyar Hirar Institute ta fitar, ta ce kungiyar na amfani da hanyoyi daban-daban wajen siyan makamai da suka da siyan su kai tsaye daga kasuwannin bayan fage da kuma daga masu sayar da makamai da suke yin kwangilar siyo makamai daga kasashen waje musamman kasar yemen kamar yadda aka zata firaministan birtaniya boris johnson ya ba da sanarwa jiya litinin cewa ya kawo ƙarshen dukkan takunkumin coronavirus a ƙasar har ma da killace waɗanda gwaji ya nuna suna ɗauke da cutar da yake magana gaban majalisa johnson ya ce har yanzu al'ummar ƙasar za su ƙarfafa waɗanda suka kamu ko suke jin alamun cutar su zauna a gida. akalla har zuwa ɗaya ga watan afrilu lokacin da gwamnati za ta karfafa wa mutanen da gwaji ya nuna suna ɗauke da cutar da su yi abin da ya kamata. To masu sauraro nan muka kawo ƙarshen shirinmu na hantsi sai kuma can la'asar idan Allah ya kai mu za a ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin. yanzu a madadin sarfilo hashin gumel wanda ya taya ni gabatarwa sai salaman abu wanda ya hada da kuma injiniyan mu na yanzu karl stalin ni ibrahim kalamasi garba ke cewa sai an jima wasalam.